La'akari da wasu tarin bukatun da ke tattare da tsarin gudanar da ma'aikacin gwamnati ya sa Majalisar Rokokin Nijar amincewa kudurin dokar shekarun shiga ritayar ma'aikata a jerin sauye-sauyen da hukumomi suka bullo da su don inganta rayuwar ma'aikata da iyalansu. Shugaban kwamitin kula da sha'anin doka a Majalisar Rokokin Ƙasa Honorable Kallamu Tari ya yi ƙarin haske a kai. Ta a ƙara shekara biyu yana ba da damar tsohi su yi lenan sabi. kuma shi na ba da damar a ɗauki shekaru ana ɗaukowa an su sabi wanda za su ciki Ban da wannan ɗin ma akwai zancen kuɗi tun ma na sanar da an ɗauki kuɗin retret an yi wannan beni da su an sayi wannan action wuri kaza kuɗin ma cikin betalmanin gwamnati suke sai yau an kawai gari kuɗin nan ba su isan mutanen za su tsaya retret kenan ala doli sai an riƙe wa'ansu mutane sun tsaya sun ƙara ba da cotization a ɗauki sabi da dama waɗanda za su sake ba da constitution shi zai iya ba da damar in sun ta su iske abin da an kai musu cimi don su ɗauka to bancin wannan wannan ƙudiri da an ka ɗauka na doka ya ƙara ma ma'aikata allowance kamar yau in mutum zai taya retret a shekarar nan 62 da an ka tsaida yanzu za ka da wata shidda na albashi kafin a fara zuwa maka fansho don shirya sabuwar rayuwa ta ɗan ritaya. Ƙungiyoyin ƙwadago sun yaba da wannan mataki da suka ce sun jima suna fatan ganin an tabbatar da shi don jin daɗin rayuwar ma'aikata in ji mataimakin sakataren haɗaɗɗiyar ƙungiyar ƙwadago ta sai ta yan ibro kane. Duk abin da za a gyara ma'aikaci abin da za a samu na amfani lalle muna nan sau da ƙafa muna biyar da shi don sabida mu same shi don ma'aikacin shi ji daɗi. Shi wannan kundi abinda mutane ke cewa shekaru an kakara Tana yiwa shi ɗaya ne mutane ke gani. Amma akwai abu da yawa na alheri wanda ya kumsa kan ma'aikaci. Ƙungiyoyin matasa a nasu ɓangare sun yi watsi da ƙudurin gwamnatin ta Nijar ƙasar da alƙalman ƙididdiga suka tabbatar cewa mafi yawan al'ummar ta matasa ne. a tunanin rukunin na matasa ƙarin shekarun ritaya abu ne da zai jefa ɗimbin yaran da suka kammala karatu cikin halin zaman kashe wando efred mulud alasan shine kakakin ƙungiyar ɗalibai ta ƙasa usn yau kun samu matasa wanda sun karanci abubuwa iri-iri yau an ce dukka wannan matasan za a bar su cikin shomaji wuraren nan da ya kamata a basu za a dawwama da ma'aikata wasu sun wuce lokacin su ba su son su ta ritaya an kara musu shekaru wannan al'amari gwamnati ya kamata ta dibe shi to sai dai majalisar ta ce bata manta da bukatun matasa ba kafin ta yi na'am da wannan doka abin da an ka tsara tun da ga ɗaukar sabi ba a canza ba an ɗauka ne ma saboda matasan saboda ya samu tsohi tare da su wa'anda za su gwada musu hanya dukkan 'yan majalisa 94 da suka halarci zaman muhawar Nijar ne suka yi na'am da sabuwar dokar fasalta tsarin aikin gwamnatin ta Nijar wacce aka ayyana cewa za ta soma aiki daga ranar ɗaya ga watan nan na Mayun 2023. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.